Bismillahi Rahmanir Rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Alfiya Tubni Malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta ولا تجد مع أول قد أهمل ولا تجد مع أول بمضمر لغير رفع أوهل بمضمر لغير رفع بل حذفه الزم إن يكن غير خبر بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر وأخرنه إن يكن هو الخبر وأظهير يكن ضمير خبرا وأظهير يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء زيدا وعمرا أخوين في الرخاء طيب أدام فدك كأن سبو دبيتك يو سنة دسرقك يا أم Malam yana mana bayani, mun yi bayani mu ɗan koma baya kaɗan, muka ce idan aka samu fi'ilola guda biyu, shi ake cewa tanazo ko rigima ko kuwa to abinda za su nema ko dai ya kasance fa'il muka ce ko dai ya kasance ne maf'ulun bihi misali zurtu wa akramtu zaidan yuhsinu wa yusi'u zaidun kaga can maf'ulun bihi nan fa'il haka ne to idan abinda suke nema din nan maf'ulun bihi ne idan abin da suke nema din nan maf'ulun bihi ne to shi kuma ya kasu gida guda biyu ko dai ya kasance umda ko dai ya kasance fadla mun yi bayanin homda. ma'ana homda shine abin da la yustagna anhu fil jumla ba a wadatuwa daga barinsa a cikin jumla amma fadla shine abin da ake wadatuwa da barinsa samuwansa da rashinsa babu matsala daga kalmar ne aka samu fadila falala ma'ana ma yastawi fi'luhu wa tarkuhu shine malaman nawa suke fadla abinda ana iya barin sa ana kuma iya kawo sa almuhim idan abinda su waɗannan fi'ilola suke nema maf'ulun bihi ne to ko ya kasance umda ko ya kasance fadla abinda ake nufi da umda ma kana asluhu al-mubtada wal khabar wanda asalinsa mubtada da khabar kaman zanna kaga zaka ce zaidun qa'im zonantu zaidan qa'iman to kaga kace zonantu zaidan kaga jumla ghair tamma don haka wancan khabar din shi ma ya zama umda la yustagna an ana fahimta magana kuwa yani idan ya kasance maf'ulai ne guda biyu wanda asalin su mubtada ne da khabar kaman babu zonna wa akhawatiha to a wannan hali dole ne ka ambato shi wannan mabin habar khabar zaidun qa'imun in ka ce zanantu sai zama zaidan qa'iman shi aka ce wa omda abinda ba za mu iya wadatuwa daga barin sa ba amma akwai fadla ma'ana fadla wanda yake maf'ulun bihi ne amma laysa min babi zanna ba babin zanna yake ba misali kaman darabtu kana cewa darabtu zaidan kuma kana cewa darabtu kaga nan ذكره وحذفه سيان ambatonsa da cire sa don abu ne guda daya don haka za mu ce da shi me fadla muna fahimta to abinda malam ke so mana bayani mun ce idan abinda maf'ulan nan suke abinda fi'ilolan nan suke nema maf'uli ne ko ya kasance umda ko ya kasance to mu ba umda bane zai zama mai kenan fadla misali kaman baraba za mu buga misali kaman baraba in ya kasance fadla ne to ko dai ya zamana fi'ili ne na farko ke neman sa ko kuma ya zanto na biyu ne ke nema dan dama abin da kamata ya faru kenan ko da an ce in amilan iqtabaya fi ismin amal qablu falil wahid minhuma wa thani aula inda ahli dole ne ya zanto ɗayan biyun sun nan shine za a baiwa haka ne kana bi na ko daki daki in ya kasance abin da filolan nan ke nema maf'ulun bihi ne to ko ya kasance umda ko ya kasance fadla to ba umda bane me zai zama fadla to sai muka ce in kuma ya zama fadla ko dai ya kasance fi'ilin nan na farko shi za a baiwa ko kuma ya kasance na biyu to mu dauki na farko ne mu dauki misali fi'ili na farko shine muke so mu baiwa kaman darabtu zaka ce ضربت وضربني زيد ضربت وضربني زيد in ka ce darabtu ya zama ya rabinsa fi'il wa fa'il darabani zaidun ya zama ya rabinsa fi'il wa fa'il wa maf'ul bi to a wannan hali idan na farkon nan ne yayi aiki kaga asalin maganar darabtuhu وضربني زيد لأن المذكور يفسر المحذوف يعني شي وند أكا أنبتو شي كيفسر وند أكا شاري إن كشي ضربت وضربني زيد تو أي ضربت وأنا أبغى شي واحد شي ما كم يبغين تو أما سكشي ضربت وضربني زيد يعني دو كي كنا مكي نادك زيد شي ما زيد يا دكين أما سكشي ضربت تو أولنا حالي idan kana so ka baiwa shi wannan fi'li na farko wancan maf'ulun bihi ya zama nashi to bai kamata ka ambato meri ba ma'ana bai dace ka ce darabtuhu wa darabani zaidun ba bai kamata ka faɗi wannan ba <laughs> malam kana tare da mu <laughs> muna fahimtar maganar kuwa sai ka ce darabtu وضربني زيد kaga ya'un din nan za ta kasance maf'ula bihi liwane ne ga zaid ka fahimta kai kuma nan darabtuhu shi ka buga can ka fahimta bai halarta ka ce darabtuhu wa darabani zaidun ba in har ya kasance shi wannan fi'ilin ne muke so in bai maf'ulun bihi na farko malamai muna fahimta magana nan kuwa yani farkon magana muka ce abinda filolin da suke nema ko da ya kasance marfu'i ko ya kasance mansubi in ya kasance mansubi to maf'ulun bihi ne ko ya kasance umda ko ya kasance to bai kasance umda ba me ya zama yanzu to sai muka ce fadla din nan ko ya kasance fi'ilin na farko shine ke da bukata ko ya kasance fi'ili to ba na biyun bane na farko ne ke da bukata sai muka dauki daraba ya buga sai muka ce to idan kana so ka baiwa daraba aiki bai dace ka kawo domirin maf'ulun bihi ba ma'ana bai dace ka ce darabtuhu wa darabani zaidun ba wannan domirin zaka share shi kawai sai ka ce me darabtu wa darabani zaidun muna fahimta to nawa ai shine muka ce المذكور يفسر المحذوف إذا السماء انشقت انشقت بمعنى إذا انشقت السماء انشقت ولا ما انت فإذا طيب، انكو نبيوني كتي سوكا بيوا اي منا فإنت دول نيتو ميري يزو سكتي ضرباني وضربته زيدون ضربني وضربته زيد dole shi na biyun nan ya kasance da idomari ka kawo mashi maf'ulin ɗinsa kaga maganar za ta zama yaya kenan darabani zaidon sannan wa darabtu amma sai ka ce darabani wa darabtuhu zaidon kaga ka akhara fa'il din wancan fi'ilin na farko na shi wancan fi'ilin na farko yawa to malam me hikima wurin cewa dole na biyun nan ka bashi domin sa abin da sa idan ka ce darabani wa darabtuhu to zaidun din da zai kasance a in ka ce darabani wa darabtu ka share ha'un din nan sai ka ce yaya to kaga jumla ta dame kenan yani ba a samu bayan ba to shine hikimar da sa dole ka kawo bamiri a fi'ili na biyu malai wani da don haka sai ka ce darabani wa zai zaidun muna fahimta yi. amma a wancan sai ka ce yaya Dorabtu wa darabani zaidun shi ba ba a bukata a kawo shi za a kawo <laughs> fahimta magana nan <laughs> to shi ne malam ke cewa wala taji ma awwalin qad uhmila kar ka zo wa fi'ili na farko wanda ka lalatar da aikin sa din nan kar ka zo masa bi madmarin da damiri kar ka ce darabtuhu wa darabani zaidun sai dai ka ce yaya wa darabani zaidun wala taji kar ka zo ma awwalin tare da fi'ili na farko qad uhmila wanda ka lalata aikin sa bi mudmarin kakka zo mashi da damiri li ghairi raf'in in har bai kasance marfu'i ba ohila to karka mai da shi ahali abocin damiri ma'ana in ya kasance fa'il yake da bukatuwa to kana iya zuwa mashi da damiri idan ku maf'ulun bihi ne yake da bukatuwa karka kuskura ka zo mishi zamir ma'ana yuhsinu wa yusi'ani abdaka aikin nawa ya wurin nan na yusinu. to in kace yuhsinani wa yusi'u abdaka aikin nawa yi na biyu ne to kaga amma ana mun zo da damiri ko mun zo da shi ba a a sauran misali a sauran misali da kyau yuhsinani wa yusi obnaka aikin nawa yi na yusi'u ne shine ne na biyu ko to na farkon mun bashi damiri ko mu bashi ba damirin mansubi ne ko marfu'i to shi ne ma da ya karka zo da damiri wa shi fi'ilin nan na farko le gaire raf'in in ba halin rufa ba an fahimta ohila kar ka mai da shi ahalin domiri matukar ba halin rufa ba ne? ma'ana in halin rufa ne za ka kawo mashi menene amma halin nasu ba mai ne muka ce dara to wa darabani zaidun kaga nan halin nasba ne baka kawo mashi domiri ba amma sinani wa yusi ubnaka nan ka bashi domiri an fahimci baitin malamai eh yawa five sai ma da ce bal hasfahu zam in yakun ghayra khabar idan shi ba khabar bane ko san na ce maku ko ya kasance umda ko ya kasance fadla ko to bai zama umda ba me ya zama to hasfahu zam in yakun ghayra khabar in ba khabar bane ma'ana in kana khabaran yakunu madha umda to ba khabar din bane hasfahu zam ka lazin ta cire shi wannan damiri don haka sai ka ce yaya ضربت وضربني بل حذفه الزم in yakun gaira khabar lazim ta share shi gaba daya in ma khabar ba muna fahimta wa akhiran wa in yakun huwa al khabar in ko ya kasance khabar ne ma'ana yanzu mun shigo da'ira wa kenan umda in umda ne babin zanna to shikenan sai ka akhara shi ma'ana misali in ka ce zannani eh zonnani ko kuma tuhu wa zannanihi zaidan ƙa'iman iyahu a sauran misali <laughs> da kyau <laughs> yanzu za mu shiga babin umda babin shi ne idan ya kasance maf'ulun bihi ne amma umda wanda yake ba a iya wadatuwa da ita a cikin jumla to in ya zama da hakan nan ne ba za ka share shi ba amma sai ka akhara shi ka mai da shi yani idan fi'ili na farko ne kake so ka baiwa aiki to maf'ul tani insa sai ya kasance a ƙarshe muna fahimta sai ka ce misali zannani wa zanantu zaidan qa'iman iyahu zannani وظننت زيدا قائما إياه da جملة عندك يو ظننت زيدا قائما إياه كم كما قال ظنني شنو نفرقه to ana abin da malaki sai gaya maka kun san mun ce abtan barin darabtu bal hasfahu alzam in yakun ghayra khabar mun yi ittifaqi akan share shi ko dan san mun yi ittifaqi kan wannan to amma ya kasance khabar ne ya kuma kasance shi fi'ilin nan na farko muke so mu baiwa aiki to khabar ɗinsa mu mai da shi ƙarshe sai mu ce zannani wa zanantu zaidan qa'iman iyahu zannani ya zamu yi rabin jumlan eh fi'il al-madi zanna tayyib sai mu ce to nunu bai kaya. maf'ulun bihi ko al-awwal kenan tunda an ba manta ba yusuf bi fi'l al-qalbi juz'a ibtida ani ra'a qala zanantu wajada suna ne maf'ulai guda biyu to sai iyahu shine me to shine abinda malam ke gaya maka wa akhiranhu in yakun huwa al-khabar shi ba shari shi zaka yi ba mai da shi ƙarshe in har shi wannan fi'ilin na farko ka baiwa aiki mai da kabarinsa ƙarshe sai ka ce ظنني وظننت زيدا قائما إياه أصل ما ظنني إياه وظننت زيدا قائما muna fahimta malamai na ma'ana ya yi tsammanin ni ne shi ni kuma na yi tunanin zairu na tsaye ka fahimta asalin magana in ba falsafa zonnani iyaku فعل فاعل مفعول الأول مفعول الثاني وظننت زيدا قائما فعل فاعل مفعول الأول مفعول الثاني amma sai aka sako falsafa tunda tanazo ne ake kawai ta yi sai an cuɗanya abin sai ka yi tunani sai aka ce zannani wa zanantu zaidan qa'iman iyahu ka fahimta tayyib kaga anan ga maf'ulul awwal na shi fi'ilin na farko maf'ulul thanin sa sai muka jinkirta da shi ta amma kuma a nan ga fi'il ga fa'il ga maf'ulul awwal ga maf'ulul tani an fahimta wadi sosai <laughs> na ya yi tsammanin ni ne shi ni kuma na yi tunanin zaidu na tsaye na a zannani iyaku. ya yi tunanin ni ne shi ko a wurinsa ka gane wa zanantu zaidan qa'iman ni kuma na yi tsammanin zaidu na tsaye a maf'ul thani na wancan fi'ilin na zannani iya eh <laughs> ka fahimta na eh zannani iyahu eh takadiran huwa da zamu kenan zamu ce eh ka fahimta mu je gaba ko yashin <laughs> to a takaice mun fahimci kenan idan fi'ilolan nan guda biyu abinda suke nema muka ce ko fa'il ne ko ya kasance maf'ulun bi? to idan fa'il ne suke nema ya kasance aikin na fi'ili ne na farko mun ce shi muna iya kawo mishi gamiri misali kaman yuhsinu wa yusi'u ibnaka idan na biyu ne muke so ya aiki ya za mu ce da wannan jumla yuhsinani wa yusi'u ibnaka kun ga na farko mun ba bashi gamiri me yasa saboda halin rufa ne mun fahimta amma idan halin nasba ne na farkon nan bai kamata ba mutlaka ba mu bashi wani domin kamar darabtu wa darabani zaidun ba za ka ce darabtuhu wa darabani zaidun ba yawa amma sai muka ce idan ya kasance khabar ne yani mun shigo babin amda kenan khabar ɗin kuma na cikin babin zonna to shi abin da zai faru in fi'il ne na farko ke suka baiwa aiki to sai ka jinkirtar da maf'ulin ɗinsa sai ka ce zannani wa zanantu zaidan qa'iman iyahu mun fahimta ai wallahu a'lam wa alaikum salam eh ko kuma wa akhawatiha eh haka na eh eh ya kasance wata jumla ce ta zo daban eh misali kamar mu ce ya zanantu misali waje a zaidun misali zannani waje a to ai za ta zama jumla a itiradiyya ce kenan shi wannan wannan kawadin dole sai ya bayyana eh zannani waje a zaidun iyahu dole sai an kaddara mashi haka na eh eh a ba ta nazo kenan dama ta nazo ai dama a samu ayyuka ne guda biyu waɗanda suke gogoriyo suna ta rikici kan abu daya ياتي بل حذفه الزم ان يكن غير خبر واخرا هو ان يكن هو الخبر ai baka ji wani da ya kawo akhiran hu da mina nunu tauhid na wa alaikum salam ai wannan hal ne eh wannan hal ne kuma ya juzu an ya ta'adda da sahibul hal kasan kasa aka samu hal dole akwai abin da sahibul hal ja'a zaidun rakiban zaidu shine fa'il wa huwa sahibul hal shine ma abocin aiki ya yazo rakiban kuma ya juzu an ya ta'addada ya yawaita fakulu antum washrabu antum wal halu hani'a <laughs> جملة اعتراضية فكيف تتقون يوما كغني سيأكا فكيف فكيف تتقون إن كفرتم اليوم يوما يجعل الولدان إن هو كافر شيء تو يا ذاك يتورون ونيني وأن زي ما يدى يارو تو إيه عن شارع نابو فكيف تتقون الله إن كفرتم اليوم يوما eh eh ko kuma fa kaifa tattaquna yawman in kafartum al-yawma eh na eh <laughs> tunda ya ake magana na malam baka da muka karatu <laughs> ka same ni a waje insha Allah <laughs> to kaga yahsinani fi'il ne wa fa'il wa yusi ibnaka shi ma fi'il wa fa'il mudaf mudaf ilay Na. Na akwai tambaya ne mana na'am ba tambaya to alhamdulillah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk